وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar asabar mun shiga daren lahadi wanda an ce shi ne daren daya ga watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya dace da lissafin sha bakwai ga watan Mayu 2026 daga wannan cibiyar albarka ta Daru hadith salafiya makarantar Sheikh Mala Albani Zaria malamin mu Allah ubangiji ya gafarta mishi haka kamar kamar da aka ji munasabar da ta hada mu shine yi ma junanmu nasiha da tuna wa junanmu abinda galibi mun ga mun sani dangane da falala na waɗannan kwanaki goma da muke fuskanta wannan tunatarwa manufarta shine don mu zabarar da junanmu don mu ga cewa mun ribaci waɗannan lokuta an lura cewa galibi idan watan ramadana ne da mutane suna cikin wa'ayi wato hankalinsu ya ku game da sha'anin kwanakin ƙarshen ramadana galibi kowa za ka ga yana himma yana zagi damfi idan ya ga ya ci su ba masu waɗannan kwanakin sai a al'adar mutanenmu ce ta zama kamar suna wokanta daga cin su wanda kuma darajar su da kimar da ke cikinsu ba ta gaza waɗancan kwanakin ba su lokaci ne mai albarka da ya kamata musulmi ya ƙoƙari ya ga cewa ya gobe shi don haka muka yi shawarar cewa babu laifi mu dan yi tattaunawa kajera dan tuna wa junan mu da fatan Allah ya sanya mana albarka a ciki na ji daɗin kasancewa za ka tsakanin malamai waɗanda za su tayar da ni ina yi kuskure wanda kuma a cikin talika su insha Allah za a ci ƙarin fa'idoji abubuwan da nake so na yi magana a kan su a wannan takaitacce tattaunawa na farko akwai sunnatullahi fi tafdi yadda Allah ya tsara rayuwar nan cewa akwai ko tsakanin abubuwa sannan wasu daga cikin nasoshi annusus ko nususun fi fadli ashar hijja wasu daga cikin ayoyi da hadisai da ke bayyana falalar kwanaki goma na farkon hijja sannan halus salaf fi hadhihi ayyam wasu daga cikin aka da suke labarta mana yaya magabata na kwarai suka kasance a irin waɗannan kwanakin sannan al-isharatu ila ba'd al-a'mal al da khilal hadhihi al-ayyam yi ishara zuwa ga wasu daga cikin ibadojin da ake fatan mutum musulmi ya ƙoƙari ya lazimce su cikin waɗannan kwanaki daga cikin su za mu ambata insha Allah da kuma al-udhiya ba'du al-ahkam lil wasu daga cikin sashen hukuncen hukuncen layya kasance wata ɗaya daga cikin ayyuka da ake a waɗannan kwanaki daga nan kuma sai khatima nas'alullah husnaha wannan sune khututul arida da nake fata nayi a tabiya a gurguje a kansu abu na farko shine sunan Allah game da fifita wasu zamanna da wasu abubuwa kan wasu ubangiji madaukin sarki yana faɗi a cikin suratul qasas da yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtaru ma kana lahumul khiyara Allah ubangijinka shi yake halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi wani cikin halittunsa ya fifita shi akan sauran danginsa na halittu Allah ya ce ma kana lahumul khiyara su bayi ba su da wani zaɓi sai da Allah ya da su subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah Allah ya karkaku daga abin da suke masa shirka wannan ka'ida ce da Allah yake gaya mana wata sunna ilahiya wata hikima rabbaniya game da cewa akwai wasu lokuta waɗanda suka fi wasu akwai wasu wurare wanda suka fi wasu daraja misali makka da madina da baitul maqdis wurare ne da Allah ya sanya musu daraja fiye da sauran wurare masallatai a cikin garuruwa wurare ne da Allah ya sanya musu falala da alfarma fiye da wuraren da ba masallatai ba sannan akwai bambance-bambance na yanayi yanayin wuri da ake da ilimi ya fi falala fiye da wurin da ake da zahirci yanayin mutum mai ilimi yana da falala a wurin Allah fiye da yanayin mutum wanda yake mara ilimi kamar da Allah yake cewa da zai utu ilma da raza haka nan akwai tafawut tsakanin jinsin maza da jinsin mata kamar da Allah da sarki yi ishara zuwa gare shi cewa al-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ma fadalla Allahu ba'dahum 'ala bada haka nan akwai zance keniya tsakanin annabawa isu isu da Allah ya ce tilka rusulu 'ala a cikin annabawa Allah ya zaɓi wasu ya fifita su akan wasu ya ba su manzanci wasu kuma ya ba su annabawa a cikin annabawan da ya bai manzanci Allah ya sake zaɓen wasu ya ba su wani mukami sunan su ulul azmi min rusul sannan a cikin ulul azmi Allah ya sake zaɓen wasu ya ba su mukamin khalila ar-rahman wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kakansa annabi Ibrahim alaihi wassalam sannan Allah ya sake zaɓe shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba shi shugabancin annabawa da manzanni gaba da ya ba shi wato imamatul anbiya'i wa khitamu kaga duk wannan zaɓi ne a cikin zaɓi a cikin zaɓi a cikin zaɓi wannan duka cikin hikima Allah ne da tsara sannan ɗan adam Allah ya bambanta a kankanin su akwai mufadala da Allah ya ba su wajen wajen basira wajen ƙarfin jiki wajen ƙarfin tattalin arziki wajen jarabawa da Allah yake musu wajen tsayin rayuwa wajen kusanci ga Allah haka da Allah ya mutane ga sunan mutafawuto duk wannan cikin hikima Allah ne da tsare tsare waɗannan hikimomi haka Allah ya tsara su abinda ake fata kuma da musulmi shine ya yarda da wannan tsari da Allah ya kaddara sannan kuma ya kokari ya ga ya ci moriyarsa da gwargwadon da ya samu kansa to irin haka ne Allah ya fifita wani zamani akan wani Allah ya zaɓi wata Ramadana ka cokan ya fifita shi akan sauran watanni sannan Allah ya sake zaɓen kwanaki goma na Ramadana ya sake fifita su akan sauran kwanaki a cikin goma kuma Allah ya sake zaɓen da lailatul qadr ya ba ta fifiko na musamman za ka suma waɗannan kwanaki guda goma wanda suna cikin lissafin kwanakin aikin hajji da Allah yake cewa alhajju ashurun ma'lumat wanda ya fara tun daga ɗaya ga watan shawwal har zuwa ranar sha hudu ga watan shi shine asalin kwanakin aikin hajji to a cikinsu daga ɗaya ga watan Juna-Shijja zuwa ƙarshen kwanakin aikin hajji ya fi sauran falala wannan dukkan tsare-tsaren ubangiji duk abin da kaga Allah ya yi kuma da wata hikima kuma Allah ya ba mu wannan damar ne don mu samu wasu mawasi na aikin alkhairi waɗanda inda ba don su ba ba za mu iya ta aiki mai yawa za ka ce Allah ya ba mu falalar kwanaki goma na ƙarshen Ramadana da falalar kwanaki goma na farkon Zulhijja da falalar kwanaki goma na farkon Muharram waɗannan duka kwanaki ne da ake amfani da su don a yi ayyukan alkhairi don a samu falala kada mutum musulmi ya zama wato mai sakaci ko mai yin ko in kula da waɗannan kwanaki musamman yawa masu albarka yadda rayuwa take tafiya ɗin nan wataƙila idan ka halarci waɗannan kwanakin ba ka da garanti akan cewa ba su ne na ƙarshe ba ka yi kafin su juyo rai na iya yin halinsa ko kuma koda da rai wataƙila ba ka da cikakkiyar lafiya ko cikakkiyar dama da za ka iya yin ayyukan za ka iya a ka yi jiki ya yi rauni ko wasu hidindimin rayuwa sun sha kanka ko rashin lafiya ta sha makance ka daga daga damar kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni matani maghburun abdu ba kaseeru min an-nas as-sihhat wal farag zaka yake da kyau ko da yaushe mu dinga tuna wa jira mu irin waɗannan a lokuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kasance a dukkan waɗannan mawatin din yakan tuna masa habbai cewa to lokaci fa yayi a tashi a yi aikin da ya kamata ina fata mun gara wannan wannan gaba ta farko ke cewa Allah madaukakin sarki ya tsara in kima ta ubangiji akwai wasu lokuta masu falala waɗanda yake so mai amfani da lokutan mutum more su akwai wasu ayyuka mafiya falala da Allah yake neman mu ma'aikata su akwai wasu mutane da Allah ya ba su ta falala ta musamman to mai ikirafi da cewa Allah ya fifita su akan waɗanda ba su ba abu na biyu shi ne wasu daga cikin dalilai da ke nuna falalan watan zulhijja waɗannan kwanaki cikin zulhijja abu na farko a cikin alkur'ani mai girma shi ne faɗin Allah wal fajr wa layalin ashr Allah yake na rantsi da alfijir da wasu gararraki guda goma a masruf ibn al-adda malami cikin tabi'ai yake cewa hiya ashrul abha su ne kwanaki goma na farkon watan layya ayyamun hiya afdalu ayyamin sana waɗannan kwanaki su ne mafiya daraja cikin kwanakin shekara musamman ana magana akan wuni kamar da ibn kimiyya yi mukarana tsakanin wunin waɗannan kwanaki goma da dararrakin kwanaki goma na ƙarshen ramadana cewa ta fuskar dare waɗancan na Ramadan sun faru falala ta fuskar wuni waɗannan na cikin watan Zulhijja sun falala amma kuma wannan baya nufin in an tashi yin aiki a waɗannan a yi iya rana banda dare kamar yadda a can ba iya dare ake yi ban da rana ba duka a cika su da aiki ina fata mun gano wannan al-Imam al-Qurtubi yana tafsirin wannan aya da yake cewa wa inna ma nukkirat wa lam tu'arraf li fadilatiha ala ghayri kaga aka ce wal fajr amma wajen su sai aka ce walayali ba a ce walayali ashar sai aka kawo shi da nakira to wannan nakiran ba wai haka nan Allah ya faɗi ta babu manufa ba a'a manufarta shine dan nuna falalan waɗannan kwanakin akan sauran wasu kwanaki yace a fala urnifat falau urifat lam tattaqihi ma'anin Kabila, da an ce walla ya bil asha to da ba za su taƙaitu da falala ba amma da aka ce wala ya da wasu jararrai ko jararraki masu falala ya ce to a nan sai ya zama da cewa wato ta ƙara falala Allah zai kiskanci wanda a cikin wannan na kiran akwai ƙarin girmama sha'aninta fa nukirat min bayni ma aqsama bihi ta'ala lil fadilati allati laysat li ghayriha ya kawo su da nakira din ka kada bi sauran suwa Allah wal fajr wal shams da ire-iren su wal duha duka an kawo su ma'arifa an sa musu alif da lab. shi kuma wannan aka ce wa layalin asharin dan anuna sun fi duka waɗancan abubuwan da aka rufe da su falala yace wannan ƙarin falala ne da na kiran take ishara zuwa gare shi saboda ka waɗannan kwanaki guda goma Allah ya rantse da su wadda rantsuwa da ke ishara zuwa ga darajar su da kuma faɗakarwa zuwa ga mai karatu cewa ya ɗauki sha'aninsu da muhimmanci dalili na biyu na kan falala waɗannan kwanaki har ila cikin alkur'ani mai girma faɗin Allah alhajji ashhurun ma'lumat wanda su ne wato daga shawwal da zulqa'ada da zulhijja Allah yake alhajju lokacin aikin haji ma'aluma ne wasu watanni ne sanannu an san su tun daga shigan watan shawwal har zuwa a gama aikin haji duka watannin aikin haji ma'ana watannin da maniyata suke ɗaukar azama su kama hanya su kama tafiya a ƙasar makadayin yin aikin haji ne ka'ab yake fassara yake cewa ahabbul ahabbul ashhur al-hurum ila Allah dhul hijja a cikin watannin nan guda uku shawwal da zulqa'ada da zulhijja to Allah ya fi nuna soyayya da zulhijja wa ahabbu zulhijjati ilayhi al-ashhur al-awwal a cikin zulhijja ɗin kuma kwanaki goma farko Allah ya fi so shi sa Allah ya keɓance su da ambato al-imam ibn jarir al-tabari ya ruwaito da isnadin a cikin tafsirin sa zuwa ga abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus daga malamin sa jarir ibn abdullahi Allah ya kara masa yadda zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi da kansa ya fassara yace innal ashara asharu duha lalle kwanaki goma nan da Allah ya ce wa layali na ashar su ne kwanaki goma na al'abha na lokacin bikin layya wal wutru yau ma'arafa? sukon wato wuturin a cire kwana na goma a mai da su tara ne ranar arafa wa shafa'u in ko ka lissafa goma gaba daya yawmun nahar in ka lissafa ta biyu uku zuwa na tara shine ranar arafa na goma kuma shi ne ranar babbar sallah wanda dukkanin su ranaku ne masu daraja wannan riwaya imamu nasai ma ya kai da ita a cikin al-kubra a cikin asnul al-kubra din sannan zamu ga Allah yana faɗa yace wa yadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wato cikon faɗin Allah wa ardin fil nasi bil hajji ya atuka ijalan آه، وعلى كل بال يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا مراتع لهم الله يجي آه، <coughs> يشهدوا مراتع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليكونوا نورهم وليتخوفوا بالبيت العتيق Allah a nan ya ambaci kulasar wato kiran mutane da ya zuwa ga aikin hajji za su kire yake cewa wa yadkur sumallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam kuma suna masu ambaton sunan Allah wajen yanka abinda Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima wato dabbobin layya da hadaya wanda ake yanka su a yawmun nahar ranar goma ga wata ina fata muna ganewa sannan Allah ya kira su suna al'ayyamun ma'alumat al'ayyamun ma'alumat ko dai kamar yadda wasu malamai suke cewa ranakun at wato sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan Zulhijja wanda suke bayan yawmul nahar wasu malaman kuma suna ganin cewa su din ma yawmun nahari a su ma al'ashar din amma magana mafi inganci shine kamar da Imam Bukhari ya allaka hadisi daga Ibn Abbas yana fassara cewa al-ayyamul ma'lumatu sune ayyamut tashrik wal ayyamul ma'adudatu sune ayyamul sune ayyamu al-ashr alyamun ma'adudat su kuma su ne ayyamu tashrik dan su ne Allah yake cewa wadkullaha fi ayyamin ma'adudat su ne ranar goma sha ɗaya da sha biyu da sha hudu. wanda Alhami suke yin zaman nina su ne ayyamun ma'adudat ƙididdigaggu su kuma waɗanta ayyamun ma'alumat sanannu idan an haɗa su za a samu makonni ne guda biyu nan kwana goma can kuma kwana uku ko hudu eh, su ne sama ah, sha ɗaya da sha biyu da sha uku in ka haɗa da goma kana da kusan makonni biyu ke waɗannan duka kwanaki ne na ayyukan ibada ba ji ba gani idan muka tsallaka cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa masu albarka yayi zantuttuka game da falalan waɗannan kwanaki hadisi mafi shahara a wannan babi riwayar al-Imam al-Bukhari daga sahabi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nabi yake cewa mal amalu fi ayyamil ashr afdala min al amali fi hadhihi yace babu wani aiki da za a yi a cikin kwanaki goma ɗin nan face ya fi aikin da aka yi irinsa a cikin kwanakin da ba ba wato duk abin da za ka yi na kallolin farilla da na tilfili da sadaka da karatun alkur'ani da sada zumunta da koyon ilimi a cikin daga gobe har zuwa ranar sallah to waɗanda za ka yi a sauran shekara wala ka taɓa samun larin da za ka samu waɗannan waɗannan sun ninnin kasu a lada saboda Allah ya zaɓe su waɗannan kwanakin sai suka ce qalu walal jihad ya rasulullah ko da jihadi ne a iya fassara shi da walal jihada na iraqu zai zama adaki ne akan wancan da yake fi ayyadil ashari afdala eh to in ka dauke shi a matsayin badalin wannan sai zama walal jihada a iya kuma karanta a ce walal jihad sai zama istiraki suka ce to ko da jihadi yana nuna maka zuwa ga yadda sahabbai suka suka san darajar jihadi da ya zama sun zaɓe shi a cikin dukkanin ayyuka suna ganin shi gagara gasa ya yi ko a sauran ayyuka har ma an an yi darasi a kan falalar ayyuka suna ganin ya kamata ayyukan nasu zama kasan jihadi da suka zaɓi da sallah da salama ya ambaci in wannan falala sai suka nemi ƙarin haske cewa wannan jihada ya lalla. har da jihadi wanda aka yi a wajen waɗannan kwanakin mutumin da ya wani aiki a cikin waɗannan kwanakin ya fi wanda ya jihadi falala min sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala jihad kwarai kuwa hadda jihad illa rasul sai dai mutumin da kharaja ya fita zuwa jihad yukhatiru bi nafsihi wa mali ya fita da rayuwarsa ya fita da dukiyarsa falam yarji bi shay'in sai bai dawo da komai ba wato mutumin da ya tashi tafiya jihadin ba rayuwarsa kaɗai ya bayar ba ya sallama dukiyarsa da ita ya yi ujiri da ita ya sai makani da ita ya sai abun hawa ya tafi riba ya tafi jihadi don kalmar Allah kuma sai bai dawo da komai ba ma'ana yayi shahada kuma dukiyar ta ƙare a wajen wannan aiki to wanda ya samu haka shi kaɗai ne najarsa ke gaba da wanda ya halarci waɗannan kwanaki guda goma kuma ya aikin alkhairi a cikinsu kaga wannan yana ƙara fito mana da falalar waɗannan ayyuka da ake a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda yake ƙara nuna mana falalar jihadi Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai hatta jihadin bai kai falalar waɗannan ayyuka ba sai ya samu ƙarin wato ta goma shi wajen tarayya a abubuwa guda biyu da nafsi wa mali wannan yake nuna mana wato darajar da ke cikin mutum ya sa kansa a cikin aikin addini kuma ya haɗa da dukiyarsa yana da dukiya ta isa ta wadace shi ya bayar da ita ta wakilce shi amma ya tsaya iyalan ba ya kuma ce tunda ya sa kan shi ko ba zai fada dukiya ba idan mutum ya haɗa biyu ɗin zai samu falala ne ya shi ka Allah kuma ya kyara su bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim ina fata muna gani al-imamu ibnu yana fassara wannan wata sai cewa wa qad dalla hadha al-hadith ala anna al-amala fi hadhihi al-ayyam ahabbu ila Allah min al-amali min ghairi istisna'in wannan hadisi yana gwada mana cewa yin aikin alkhairi a waɗannan kwanaki yana da falala fiye da duk wani aikin alkhairi a duka sauran kwanakin shekara ba tare da togaciya ba kamar da muka ishara manyan malamai da sun da kibiya rahimahullah sun yi kokari su wato alakanta waɗannan falaloli da falalolin da aka samu a cikin kwanakin watan ramadana kwanaki goma karshe karshe bin tuniya sanar da cewa kwanaki goma karshen ramadana dararrakinsu falallarsu ta fi dararrakin kwanaki goma farkon zulhijja su kuma kwanaki goma farkon zulhijja wunin su ya fi wunin da ke cikin waɗancan kwanakin daraja wallahu ta'ala a da zama kun ji wasu daga cikin nassoshi wanda su ne madogaran game da ƙoƙarin yin wannan ƙwazo da neman falalar nan ba mu muka faɗa ba Allah ne da kansa ya faɗa a cikin alƙur'anin ka sai kuma manzansa da Allah ya aiko manzan da Allah ya aiko ya ainihin faɗa kuma waɗannan abubuwan dama kullum su ne hujja game da gudu ne Allah ya ce ayi ne Allah ya ce a bari yaya Allah ya ce ayi sai kuma a lalibin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su kara kayyace mana yadda ake aikata waɗannan ibadoji babu yadda za a addinin musulunci mai inganci ba tare da waɗannan a hujjoji ba wanda duk ya ya raba tsakankanin su to ba zai fice akan ko ina ba sai akan fata da halaka Allah ka tsare abu na gaba shine halin salafi fi hadhihi al a kodin yaushe tun da mu muna kan tafarkin cewa muna muna koyi ne da tafarkin magabata na kwarai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa muhajirin wal ansar radiyallahu anhum ajma'in da tabi'ai daliban su rahmatullahi alaihim ajma'in da kuma duk wanda yake tafarkin su bisa kyautatawa waɗannan su ne abun koyi su ne waɗanda Allah ya da addinin su ya ba addinin su tambarin yardarsa wanda da yake so ya kira addinin sa da ya koyi da tafarkin su da haka kowane abu na addinin aka zo sai a dinga ya ya suka fassara shi ya suka aiwatar da shi to wannan na ɗin shi ne daidai insha Allah a arwaito a sarai da yawa daga sahabbai da tabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da yadda suke mu'amalantar waɗannan kwanaki na ɗaya za mu ambata shi ne hadisin da Imam Al-Bukhari ya allaka su wato ya kawo shi babu sinadi. cikakke a cikin sahihinsa shi kuma da shafi'i ya ambace shi da isnadi a cikin musnadinsa cewa sahabi abu huraira da sahabi abdullahi dan umar Allah ya fara musu yadda da baki da su sun kasance yakhrujani ila suqi fi ayyam al-ashr yukaddirani wannan sabai sun kasance gari ya waye sai su fita cikin kasuwa inda mutane suke taruwa cikin plaza cikin kara cikin 'yan awaki inda ake harkoki ana kan ana harkokin duniya ana ta siyan kyalle ana ta siyan kayan miya ana ta siyan ana ana ana hawa mota a tasha su kuma su kuma kawai suka je suka kauce su kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd suna tunawa mutane sai ce na su nasu bi ma shi mutane su tana cin su gaba da ya cikin abin da waɗannan safai su su ga kasuwar Madina Allah da Umar yakan gayyace almajiransa suna tudu su salimu da makamantansu sai ya tafi da su sai ci mu je mu tana wa mutane sun shagalta da duniya ga irin wannan yanzu wannan zamanin babu laifi a samu wani mai son suna ya saka a rediyon abin da ɗinsa motarsa ko a rediyon wulbaransa yana kallon yana kallon irin maganin gargajiya da zai cire wannan zancen banza ya saka kafa birni duk inda ya shiga a ji ko kana da rumfa a kasuwa ko kana da wani shagon ka a cikin mutane ko a gareji da yan da nan suka saka mutane gabar a kawai a yi ana tuna wa juna babu da ke an zauna wani tana mani shi zama ba ci gaba da kabara wannan sahabai ne sai kasance suna haka muhammadu ibn ali shine wato ɗaya daga cikin ah, jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kana yukabbiru khalfan nafilati wa yarfa'u biha sautahu idan yi sallar nafila wanda ake sunanin rawati ko kuma wata sallah daban kamar sallar tayyatul masjid ko ire-irenta to sai kawai ya ci gaba da yin kabbara yana ɗaga muryarsa a cikin wannan kabbara wannan kuma yana cikin suna littafin al-mu'tali wal-muqtali na limam abdara kubai rahmatullahi alaihi asari na uku shi daga suri dan dubai tabi cikin tabi'ai malami cikin tabi'ai ne falala mujabu da'awa Allah ya gafarta masa ya kasance ana ba da labari ana cewa idza da kalal asharu idan kwanaki goma ɗinnan suka shiga ijtahada ijtihadan shadidan yana yin kokarin ibada kokari mai tsanani hatta ma ya kadu yuqdaru alayhi ana karanta shi da yuqdaru ko yaqdiru alayhi in ka ce hatta ma ya kadu yaqdiru alayhi har da kyar ma yake iya karanta ibadojin wato ibada da kamar tafi karfin ta ya rasa yadda ya takura wa kansa shine sallah shine azumi shine karatun alqur'ani shine istighfar shine salat komai ko kuma ata ma ya kadu yuqdaru alaihi har wani ma wanda ke son gasa da shi ya kasa kama shi wato ko da kaga yana yi kace bari na kwaikwayi malam ko ba za ka iya shi duk wannan fasara ya zo da haka kaga wannan yana nuna irin yadda magabata suke tsanantawa kenan wajen ibada wannan ma yana cikin sunan da Imam Bukhari kudani da kuma littafin shu'abul iman na al-imamu Abubakar al-Baihaqi rahmatullahi ala al-jami' asari na gaba daga Abu Usman al-Nahdi Allah ya gafarta masa suna malamin ne cikin tabi'i yana ba da labari cewa kanu yu'azzimuna salasa asharat sahabbai da tabi'ai sun kasance suna daraja wasu kwanaki goma kala uku su ne al'ashar al'akhirata min ramadan kwanaki goma na ƙarshen Ramadan wal asharar uwal min Zulhijja da kwanaki goma na farkon Zulhijja wal asharar uwal min al-Muharram da kwanaki goma na farkon Muharram yace waɗannan goma goma goma guda uku to safai sun kasance suna darasta su suna ba su muhimmanci wannan asali na shi yana cikin littafin kiyamu ramadana na limamu abdurrahman ibn jauzi rahmatullahi alaihi wa ala abi usman an-nahawi to jama'a masu albarka ku jibe waɗannan asarai daga salaf sahabbai da tabi'ai da muke cewa muna fi da sai mu kokari ya zama da gaske ne muke bin su kuma mu kwatanta muna yi muna tuna cewa wannan shine tafarkin su aljanna suke nema kuma sun samu insha Allah ko ma irin wanda suka samu na fata kuma muke cewa muna nema ya kamata a gani a aikata cewa da gaske ne muna kwatantawa fata shabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ba za mu yi irin nasu yadda suke keke da keke ba amma mu dinga kwatantawa da gaske a aikace za mu samu falala za mu samu dacewa kuma Allah ɗauke sarki zai yi da ayyukan mu insha Allah abu na gaba shine wasu daga cikin ayyuka masu falala da ake so mu dage wajen yin su a waɗannan kwanaki na farkonsu shine alhikimamu bil fara'i ba da muhimmanci wajen yin ayyuka na farilla musamman salloli na yau da kullum waɗannan guda biyar mu dage wajen yin su a cikin jami'i kullum ko da yaushe a dinga ta da kabbara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi bawa na baya samun kusanci zuwa gare da wani abu fiye da kusancin da yake samu zuwa gare ni ta hanyar aikata abin da na farrata mishi to waɗannan sanar da Allah ya farrata mara kuma ba su muhimmanci fiye da komai mazan mu da matan mu ka san mata musamman sun shahara da sakaci da sallah a lokaci saboda an ɗauke musu zuwa jami'i da suna ganin ba sai sun yi kan lokaci ba ya ku mu mata kuma ku dage ko da kuna cikin gidajenku da na mana cewa zukatanku suna ta'allake da kiran sallar masalatan anguwa da zarar an kira azhar tashi ki ta da zarar an kira la'asar tashi ki ta haka magariba haka isha'i haka asuba haka nan ɗan uwa maza mu rage biye wa duniya don muna cikin harkokinmu na kasuwa na aikin gwamnati na aikin gona na aikin sana'a ko don muna kan ababen hawanmu a yi ta kiran sallah a masallatai muna ci gaba da harkokinmu wannan yana daga cikin asara mafi girma da muke a wannan rayuwa sai ka kawai sallar ta zama sai wanda shi da kanshi ya gamsu yana so yi wanda bai gamsu ba kawai an kira sallah ana sallah shi kuma yana ci gaba da harkokinsa dole ya saba wa tafarkin magabata na kwarai da ba musamman waɗannan kwanaki shi ne gyara na biyu shi ne al'ikaru min zikirin lai yawaita ambatan Allah ambatan Allah wanda yake mutsalaki wanda ake a kowane lokaci da ambatan Allah wanda yake muƙayyade wanda ake yi a bayan salloli da na shiga gida da na fita da na shiga banɗaki da na fita da na cin abinci da na sanya sutura da sauransu waɗannan azkaru mu kula da su kwarai da gaske musamman mun ji cewa sahabbai suna yawaita kabbara da hailala da hamdala suna yawaita su mafi girman zikiri da za ka yi a waɗannan kwanaki shine bayan kabarbari shine karatun alƙur'ani mai girma za ka mu yawaita waɗannan ibadoji dangin kabbara da zikiri da karatun alƙur'ani da sauransu sannan a yawaita sadaka sadaka shine a ɗauka a ba masu ƙaramin ƙarfi mabukata marasa akwai marayu zawarawa da sauran waɗanda Allah ke sarki ya ce a ba bai zama na a waɗannan kwanakin karka kake kwanakin nan su shiga su fita ba kai sadakar abinci ba ba kai sadakar kuɗi ba ba kai sadakar fitira ba duk abin da za ka iya bayarwa takalmi ne riga ne agogo ne hula ne abinci ne za ka kira mutane iftar ne za ka ware wasu irin yadda ake yi na azumin nan za ka ware wasu marayu ne a unguwa ka musu kyauta su da uwayensu mata zawara wannan duka waɗannan ayyukan alkhairi yadda muka saba da al'ada yin a Ramadan gaba mu yi extending wannan al'ada zuwa wannan kwanaki domin su ma kwanaki ne masu falala kuma kwanakin Ramadan kamar yadda amata mata mukaddima na alhamdulillah galibi Ramadan an riga an saba ya shiga cikin al'adun to wannan ma muna so mu ga mun raya waɗannan kwanaki su ma mu sanya musu wannan kyakkyawar al'ada idan za ka yi tanadi don kai sadaka a waɗannan kwanaki za ka iya zuwa gobe-gobe ka sai buhunan shinkafa ka farce su ka auna, ka raba wa talakawa ka sai buhunan masara ko ka ware wasu kuɗi ka kyautar da su ga mutanen anguwa da talakawa ko wanda suke ƙarƙashin ka ma'aikata a ofis ɗinka ko a kasuwarka ko a kamfaninka waɗannan ayyukan alkhairi da ba mu kula da su ko kuma dama kana nan da kaya ka cika akwatuna da wardrobe ka rasa yadda za ka yi da su sai ka wara a waɗannan kwanakin guda goma guda ashirin kake kyauta da su kusan ba za ka ga za ga mutum da kaya ba da ita kasan wani da kasan zai buɗe butik ko zai buɗe shagon gwazo kar su mutum yake jira zai yi su ita ka dinga ɗauka kana bayar manzon Allah sallallahu alaihi da ba. ya kasance yana da wani garke na awaki guda ɗari aka ce duk da wata akuya guda ɗaya ta haihu sai ɗauki ɗaya sadaka saboda kada su yawa su wuce kima za ka yi kamata mu dinga yi da waɗannan kaya da muka jarfu da kullum muka kaya. da ka ɗinka wani ka ɗauki wani kai kyauta da shi wanda kake ganin ta kore ɗin wani kana ba shi sai ga ya wanke ta ya zo sallar idi da ita ko in an zai kusa ɗaurin aure ko wata harka ta mutunci ta ga ya fako ta kada sai Allah ya ba ka ladan wato fitirta mumini da kai kuma Allah ya ba ka ladan daɗin da ka ji shi domin su wanda man farraja an akhihi kurbatan min qurbi dunya na nabi yake farraja Allah an kurbatan min qurbi al-akhirah wanda ya faranta wa ɗan uwan shi musulmi wani bakin cikin duniya shi kuma sai Allah ya faranta mashi bakin cikin lahira Allah ka faranta mana gaba gida sai zaka jama'a mu dage wajen ayyukan sadaka da ciyarwa da sauran ayyukan agaji ire-iren waɗannan sannan kuma akwai silatul rahim sada zumunci kana da wasu ɗan uwa wanda ka daɗe baka zumunci da su ba wasu abokai wasu ɗan uwan mahaifa wanda ta ɗi baka haɗu da su ba waɗannan kwanaki ka yi amfani da su ka je ka sada musu da zumunta ka je ka gaida marasa lafiya ka ziyarci eh, ɗan uwan mahaifinka ɗan uwan mahaifiyarka ‘yan uwanka na jini abokan harkarka da ire irinsu. ana amfani da waɗannan kwanaki don samun wannan falala sannan sai kuma musu iske azumin kwanaki tara idan mutum zai iya yin su duka wasu malamai suna ganin babu idan mutum ba zai yi duka ba ya ware wasu daga ciki yi in ba za ka yi ba to kar ka sake a baka a baya ranar arha sauran kwanakin da mu da muke zan gida Najeriya ko wasu kasashen da ba harami ba in za mu iya azumin waɗannan kwanaki kuma mutanen da suka tafi aikin hajji su ma za su yi amma ranar arafa to abin da ya fi da ma'aikatan aikin hajji shine shi kada ya yi azumi sai zama ya yi ta'asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai yi azumi ranar arfa ba don ka samu ƙarin ƙarfin addu'a da ambatan Allah amma mu sauran mutanen gida lallai azumin arfa mustahabbi ne mai tsarki haka nan yake cewa yace wa huwa mustahabbun istihbaban shadidan haka ya faɗa cikin majmu'ul sharh al-muhaddab yace karfafawa ne mai tsanani saboda kwalalarsa shi kaɗai ya kafiru السنة الماضية والباقية wannan azumi na wuni guda ɗaya zai sa a kankare maka zunubin shekarar da ta gabata wato kamar shekarar yanzu a ce 1446 wal baqiya da wannan 1447 ku ba kowane azumi ne kwaya ɗaya yake da wannan falala ba alhamdulillah ga wannan azumi Allah ya taimaki al'ummar nan suna raya alherin Allah ya kai ga malaman musu mala albanin zariyar marigayi da sauransu da irin karantarwarsu da irin wato tarbiyyarsu za a ga cewa bude yanzu a nan zariya alhamdulillah in ana wannan azumin za ka ɗauka ramadan za ka ɗauka ramadan aiki da za ka ga kowa na azumi har wanda baya yi ma ana ganin su kamar to wannan ko lafiya ko ko kan shi ba ɗaya bane ko bai san ciwon kansa bane to a ci gaba da yi jama'a yawa a ci gaba da yi kuma ranar idan kana da wadata to ka kira iftar a gidan ko a haɗa iftar a masallaci ko wata santa don a ci abinci a samu lada kar mu shagaltu da kasuwar raguna kasuwar hijabai kasuwar teloli kasuwar 'yan takalma ba a ce ka ayi ba amma kada wannan ya shiga su da mu waɗannan ibadojin sannan a ranar arafa akwai wata ibada da aka samu salaf suna yi salaf na suna yi shine daga ran da rana ta yi gawaci idan sun yi sallar la'asar sai su samu wuri su zauna a masallaci na anguwa ko na cikin gidajensu irin inda mutum yake talla, inda kake yin wuce yi da sai su zauna su kai yin zikiri har faɗuwa rana suna addu'a suna ce mishi a tarihi an samu wannan daga magabata wato rana ce ta addu'a ba ta keɓanci masu tsayuwa a fasare ba har mu da muke gidajenmu da garuruwanmu da mu, za mu iya cin moriyar wannan rana ta fuskar addu'a so da ka samu dama ka zauna ka yi addu'a domin kamar da ibn Hazm yake cewa yace addu'a yawma arafa mujabun alal aghlab addu'a ranar arafa karɓaɗɗiya ce bisa mafi rinjaye zato domin Allah yana saukar da wasu mala'iku na musamman wanda aikinsu kawai shine idan bayan Allah suna addu'a su kuma suka cewa amin amin amin sannan a can sama kuma Allah zai leko da kansa ya mala'iku ishara zuwa ga bayinsa da suke arafa sannan ya ce musu alfadi cewa ku duba bayina sun zo suna neman falalata suna neman yardata suna tsarkake ni daga dukkanin abin shirka sun cire duk wata tsira ta duniya Allah ya ce mala'iku ku shiga duka na gabatar su shi sa akwai ban mamaki da mutum wai yana cewa wai makka ta ne tsada yana ganin wannan kuɗin duniya sun fiye mai akan ya je ya aikin haji saboda bai san abin da ke ciki na samun yarda Allah wannan yana nuna tsabagen jarrabar san kuɗi da san duniya da ya mamaye zukatan mutanen wannan zamani kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa da gaskiya na mutashi iyama, akwai jarrabar san duniya zai shiga cikin zukatan a wannan zamanin za a zama kai, wani har sai ya sai bata ma da babarsa ta ce bata yadda ba ko iyalansa su ce shi ba su yi ta ba aikin haji ba ko kuma shi da kanshi saboda tsabar boko yana ganin asara Allah ka tsare mu dai a da muke kullum Allah ka ba mu abin da za mu je mu ƙara zuwa mu ƙara zuwa ina ba ta kuma ita kuke ha ko ko wannan wanda baya cikin anan ya daga mun shi saboda haka da gaskiya abin da ake yi akwai azumi da ba azumin waɗannan kwanaki ko dai dukkaninsu a taransu ranar sallah ba ke azumi ko ranar sallah da ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ayyabu mina ayyabu aklin wa shurbin wa a to mun yi ta'arudi da falalar arafa ba sai mun koma su ba a takaice tun daga malamai za su tsara Gama da wasu shi ma ya makuya amma za mu sake laifin shehun shi ma ya da a samu albarkar gaba ɗaya sannan daga cikin wato abubuwan da ake so aikata wannan kwanaki akwai barin cire farce da gashin kai da gashin mara da gashin hamata ga wanda yake da nufin yin layya kai ne gidan da za ka yanka wanda za ka yanka a madadin kanka da iyalan gidanka kai ne wannan hukunta a kanka mata kullum suna yawan tambaya ba kina da dabba ki ta kanki ba wanda da shafi shi ba kuma wannan hadisi gaba hadisi ne tabbatacce ingantacce muhukkari yana cikin jiya musulun duk yadda wasu yan eh, malikiya kaduna za su yi bata da shi ba da kansu suke mu mun yadda da shi kuma muna aiki da shi kuma muna magana wa duk wanda ya da annabi ya da da hadisi ya aiki da shi kar ka saurari duk wani malami da zai ce ka aiki da shi ka rabar shi kawai kamar mai karatun shi da kama na Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana kuma sahabbai da sauran magabata sun fahimci hanyi sai da wannan hannun shi ya kamata ka yake shi amma in mutum ya samu kanshi a wata larura ya aikata su babu wani kafara kansa kamar misali a ce mutum ya ji rauni farce ya tashi zai iya ƙara cire shi ko ya ji rauni a kansa ko amosani ya dame shi yana so za a yi masa ƙaho ko wani abu haka amma haka nan kawai kuma daidai bane ka ɗebe aka yi faka ko makamancinsu ana so ka yi kama da mutanen da ke cikin ihrami ta wannan fuska amma da zarar an sauko idi an yanka dabbobin layya to za ka iya yin waɗannan abubuwa insha Allah a layya ibada ce muhimmiya ga musulmi kuma ana so duk wanda yake da wadata ya kokari ya ga cewa ya yi layya a madadin kansa da madadin iyalansa dabba ɗaya, ta ishi kowane gida in an ƙara fa ni'ima ana so kuma mutum ya samu lafiyar dabba mafi kyan layya shine wanda tafi daraja a gun masu ita tafi tsada a kasuwa kuma a guje ma alfahari da yi dan wani ya gani ya ce ka ko ɗaukar abin a matsayin al'ada a'a ibada ce lan yanala Allah da tumuha wa la walakin yanaluhu taqwa dan haka a yi a matsayin ibada malamai suka ce ba kyau ta zammu shine korafi kan cewa dabbobi sun yi tsada sun yi tsada a yi ce ce ku ce wannan zazan murin da muke yi ba su ba domin kuɗin na Allah ne ba na sabon shi ya baka ko shi ce ka ɗauka ka yanka shi annabi Ibrahim da aka ce yanka ɗan shi kai aka ce kai ɗaka ya kasar zaka yi inni ara fil manami anni azbahu fanzur ma za ta ra ne fa asalin ta kai yanda cewa kai yanka ɗanka da duk mun kawai ma da ba a yanki ba saboda aka kawai rago ba ka ce ko ka ce aka yanka ba da haka jama'a duk wanda ya san yana da hali ne na da yace wanda duk yake da hali bai yi ba kai ga masallaci ne malam sun ce da hani ne na tawbihi ko amma lama ibn abi yake daga sai daga sai hali hani almuhimmu da cewa annabi ya ja kunni ya ka tabbatar in kana da hali kai babu laifi ka ci bashi kai bashi da bai fi karfin ka wanda kan zaka iya samun kuɗin da zaka biya akan kai ba matsala ba ne babu laifi kuma wasu ta haɗu mutum da wasu ta bakwai ba a akan saniya kora kuma kamar da aka sani ana so mutum ya ci ya kyauta ya sadaka wajen kyauta a alfaki makwabta da mazowa zumunta da abokan kulla, wajen sadaka kuma a nufaci talakawa da marayu da masu ƙaramin ƙarfi a ba su abin da su ma za su ce a lallai daga ci ana sallah a garin kai kawai shi ne kaɗai zai bushe su ana so kuma a yi wata addu'a ka miƙa wa Allah bukatunka kamar ne ce a gaban Allah ka roƙe shi falalarsa kuma mu fifita bukatun lahira akan bukatun duniya ayi balas rabbana atina ta duniya hasana wakil fil hasana wakil na azaban sannan kuma ana so kuma a ƙaurace ma dukkan zunubai ƙauracewa fiye da sauran lokuta inda Allah yana cewa fala ta hinna fihinna fusa kar ku cuci kawunan ku a waɗannan watanni masu alfarma illa idza shuru da laifin ashara tara su kitab billahi sai ma khalaqa sawatul ard fi su arba'atun hurum fasadu fi inna anfusakum to da haka ana so a gushe a guje ma wato a dukkanin zunubai a waɗannan kwanaki ya zama na ka tsarkaka daga zunubai ka tuba ga Allah da fatan kuma tuban nan ta zarci a dukkanin lokutan rayuwarka jama'a waɗannan su ne abin da na so na faɗa mana a taƙaice za ka ga dukkanin su ba abubuwa bane sababbi abubuwa ne da saba jin su mun saba karanta su mun saba jin su a bakin malamai amma Allah ya ce wa zakkir ka inna zikira tanfa'ul mu'minin kai ka tunatar wa'azi yana amfanin mu'minai idan ka ga an maka wa'azi kaji to ka gode wa Allah alamar imanin su kuma kamar da faɗa farko jama'a dama ce Allah ya kawo mana raye dan haka bai kokari mu istiqlalin akwai mutanen da barawar haka suna raye yanzu suna kwanta a kamarwarsu akwai mutanen da barawar haka suna da ransu da lafiyarsu yanzu suna da rai amma lafiyar ta sun ce ba za su iya waɗannan ibadojin ba wannan kwanta a asibiti wannan kwanta a gida wani ma yana ta yawo da cutar gashi nan abin nan rai kwakwai mutu kwakwai akwai mutumin da da ransa amma bai samu wannan da ba su wata yana da ƙanci amma yanzu yana rufa a gidan yaki ko yana hannun waɗannan matsayatan ɗan banci a zubar dama da kake da ita akwai wanda da ransa amma yanzu matafi ne yanzu da muke magana da yana kan hanya dare ba ya kusa lagos ko ya baɗi ne to yana da ya samu wannan da bai waɗannan ayyuka ko ya yi same da ire-iren mutanen da suka shagaltu da wasu ayyuka aliman Allahu an kuma zai kuma ya karshen aya ko ga to kai da kake da wannan damar yanzu kake zaune kake da lokaci kuma gobe ma kana da lokaci da yawa jibi ma haka daga nan har ranar sallah to kar ka sake a barka a baya wajen aikata waɗannan ayyuka na alkhairi sai ka zaɓi abin da ka ga ya fiye maka wanda kake jin nishaɗi wanda za ka iya cikin jin daɗi da ƙwazo sai ka ta aikatawa da fatan Allah ya karɓa mana gaba ki ɗaya, Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta wa malamanmu da suka rigaye mu musamman su mala albani da sauransu wanda suke raye da mu da su gaba ɗaya da iyayenmu Allah ya sa mu cika da imani ah, zan dakata da insha Allah ba wuce lokaci ba ko wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh